a yau mana safiya ta biyu ga watan zulhijja ba da hijiratun nabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu ma'ana mana cikin khairu ayyamin duniya fiyayyun ranakun duniya da annabi sallallahu alaihi ce ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام a ranakun duniya gaba ɗaya babu ranakun da Allah ya kusan aikin alkhairi a ciki fiye da wayannan kwanaki da muke da makama mafi yawancin mu bamu san kiman ma kwanakin ba ba wani tanadi ta kamar mai da muka ma kwanakin gashi nan kwanakin sun fara wucewa yau rana na da muke wannan sallah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu lalle daga cikin wayansu ibadu musamman ibada ta harshe ce to a wayannan kwanakin fa aksiru fihin min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid ku yawaita tahlil tahlil la ilaha illallah ku yi da yawa da yawa ku yawaita takbir Allahu akbar Allahu akbar ku yawaita tahmid alhamdulillah alhamdulillah don an zo an hada su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Abdullahi ibn Umar da Abu Huraira a irin wayannan kwanakin kasuwa suke shiga su dinga kabarbari suna tunatar da mutane kabarbari da wasu ma mutanen kasuwa suna jin an fara kabarbari an tunatar da su Allah kuma sai su fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yana daga cikin ibadu wanda ake yawaita su a wannan kwanakin a duk duniya babu kwanakin da ake yawaita kabarbari fiye da wa'annan kwanakin da muke ji da kuma da za su zo zuwa sallah zuwa bayan sallah da kwana uku الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبر بني سنة مطلق سكبا عيدي ko kana masallaci ne ko kana gida ne ko kana tafiya ne ko kana zaune ne ko ya ne kana kabar ne to na za fara kuma muƙayyad da bayan salloli su fi rana arafa min fajir yau ne arafa daga safiyar arafa da shi kai nan sai zauna ta kabar bari iyayen da za ka iya su kabarbarin kuma mutum ya yi ma kan shi in ka yi ka kanka in na yi na ma kai na ne duk wanda yi yama kan shi shi ma zama shiru haka shi zulhijja tun yi shiru to shirin ka ba wani amfani da zai maka inda ka bude baki kai kabar bari ka kasance cikin bayan Allah wanda Allah mai jima na kuka zai upgrading darajojinsu upgrading daraja yawanci sai a wayoyi ne muka sani a wayar layinka ka yi kokari kai ne ka yi upgrading ne shi a kai kokari ka mai da shi foji saboda in kana sacin shafsha amma kai kanka ya za ka yi observing darajar ka mafi yawanci ba mu damu ba ya zan samu ɗaukaka gurin Allah oho amma zan yi kokari waya ta ta yi sama da zan samu babban waya yawwa wannan shine abin lura a wurin mafi yawanci to kada ya zama wannan shine damuwar mu kai kanka mai wayan ka samu ɗaukaka gurin Allah a'a to kaga kenan sai mutum ya sake dubawa da yi ƙoƙarin samun ayyuka na gari idan mutum bai san ayyuka na gari ba zai mai wahala kuma a ce ka iya ayyuka na gari dole kasance ka lissafa su da sai ka fara aiki da su ɗaya bayan ɗaya ayyukan suna nan barkate akwai ayyukan harshe shi na abin da ya shafi zikiri da dukkan nau'in shi akwai ayyukan zuciya abin da ya shafi ikilasu abin da ya shafi tsoron Allah abin da ya shafi ashukur al'inaba alkhawf alkhashiya akwai abin da ya shafi gangan jiki kamar azumi wanda ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi azumi na tsatsauyi bayan Allah da yawa sun fara tun jiya kuma wasu ba su tsaya ba har sai ranar arafa wani kuma har zuwa yau ma bai sa niyyar ya fara ba domin ka gusta ya ka fara ba su shi ke nan rayu ba tabbas ya ce da Allah ya kasarta abu ta dole ka zuba wai sun rasu a jiya wani su shekarun jiya wani su kuma za su rasu a yau ko ma sun rasu nan wani su kuma gobe yanzu dai Allah ya kasarta mu Da ke kenan kai kokari ka samu guzurin da ka tafi shi ayyukan gangan jiki kamar azumi sallolin farilla salloli na nafila a nafilfilin ga suna akwai masu sauƙi sauƙi da izinin lai ta'ala kamar rakatan fajiri khairun min ad-dunya wa ma sun fi duniya da abin da yake cikin duniya ba wai sun fi goma ba sun fi duniya gaba daya da abin da duniyar take kunshe da shi sannan walaha tana da muhimmanci inda za ka yi alwala daga gida ka zo masallaci don ka yi sallan walaha yana daidai da an baka ladan umara sannan kuma ka yi sallan walaha raka a hudu kafin a zahar ka yi raka a hudu sai a gina maka gida ginan ne cikin gidan aljanna to ka gari kawai suna daga cikin na da ya kamata mu kiyaye musamman irin wannan lokacin ka kiyaye gaida mara lafiya gaida mara lafiya ka ziyarci ɗan uwanka dan Allah shi ke nan na dahu munadin an tsibta wa tsaba mamshaka wa tabawwa'ata min aljannati manzila ki ka samu masauki cikin gidan aljanna to ayyukan alkhairi ga sunan da yawa da yawa da faɗi faɗi kashi na hudu shine ayyukan dukiya kamar yadda mun ɗauko daga ƙasa akwai dukiya shi ne abin da ya shafi tallafawa gajiyayyu miskinai mabukata amma mafi yawanci orientation ɗinmu shi ne kawai a ramadana shi ke nan amma abin nikiya kamar babu orientation na yalwata ba mabukata ko da marayu in ka duba ƙasa mu gaba ɗaya mafi yawanci an fi ɗan tallafa muku a yaushe cikin azumi kawai a azumin ma mafi yawanci ana takaita ne da a ba su ya duka shi ke nan. wannan goma shi ne tallafa maraya tallafa maraya ɗaukar ɗawainiyan shi ɗawainiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa fil jannati kahatayn to kaga ɗawainiyan ɗawainiyan yau daban na gobe daban na bibi daban na gata daban abincin shi abin shan shi kamar da dai kake ɗawainiya da 'ya'yanka to kuma marayuwa ka kace a ne da su ba wai a ƙarshe ne kawai a cikin shekara mu ware wata rana ko ya sai ki za a raba musu ya duka Ya kuma dinga ɗaukan su a hoto ana yaɗa a duniya wannan kamar nauyi ne ma na wulakanci ba ka duba sosai yaron ka sai a ɗauka a bashi yadin dubu ɗaya da ɗari biyar sai a ɗauke shi a hoto sai a sa shi a facebook wai gashi an taimaka mai shi nan zai karba shi nan yana musafaha da wani wannan nau'i ne na wulakanci ba nau'i bane na girmamawa in girmamawa ne a bishi har gida yau a bashi tare da islafi kamar sai ce an tara ga marayu ɗari ana ba wa kowa kuma ana ɗaukar shi ana yaɗa ma duniya saboda mun taimaka mai da naira dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dubu biyu wannan ba shi ne tallafa wa maraya abincin shi na yau da gobe da wainiyar asibitin shi da wainiyar makarantar shi da wannan muka yi wannan shi ne mun tallafa wa maraya to abubuwan suna da yawa to sai mu ɗauke da za mu iya yanzu daga ƙasa mun ambata dukiya ibadu na zuciya sai kuma ibadu na harshe sai kuma ibadu na gangan jiki to kashi hudu ne sai mutum ya kama duk wanda zai iya bi izinin Allah ta'ala za mu kai gaci Allah mai gama da ya dakar da mu fi duniyar akhira wannan bai suna ci gaba mutlaqan ko kana gida ne ko kana masallaci wannan dai ji akwai wuta yana za ka ji gajin bai ana tunatar da kai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi hamd yana da kyau kai ko da ɗari ɗari eh Dari dari dari dari dari to da izinin Allah ta'ala cin sirrin bayan Allah sai Allah ya sanya ka kana daga cin dabbar domin innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya ita dalilin zikiri bi izinin Allah ta'ala za ta kasance cikin khairul bariyya mafi fitacin bayan Allah ne girma ga baka الله يجمع نفسك إذا كنت نشيد الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته